Jama'a Assalamu alaikum barka mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na al'adunmu na gado daga sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Faruk Muhammad Yabo. kamar yadda kuka sani shirin al'adunmu na gado shiri ne da kan yi nazari kan al'adu da ɗabi'un al'umma kama daga yankunan ƙasar hausa da makwabtansu wani zubin shirin kan ziyarci wasu yankunan nahiyar afirka to a wannan karan shirin ya samu tattaunawa ne da shahararren mawaƙin gargajiyan nan da aka fi sani da suna gambo mai waƙa barayi domin samun ƙarin haske akan batun tubansa wanda kuma ya ce tabbas gambo dai ya ajiye kalango. In tsoho ya wai ga hakan ga, ni ko in tarba na nan ga, ina ga alamun zai kula min sai in wurin yan koli sada ina cinikin banza da yoshi ko an bar min ban biya ne ka dai ciki su gani da ga alamun zai kula min ruwan wawaye a gagan mo sai ni zo ni ɗauki rake dogon datsinin lakake wa sai ni juya baki in tsoho zai wawaya ta sai in karkata ka yin tsage rake ba shayyawa za ne ba da barin sharake gambo ina tafiya ta gaya gadi sai ya kare sai ya nubba da bayana ya harajin ka. Amma a farkon mu da shi, Gambo mai waka barayi ya gaya mun dalilin da yasa ya shirya ita wannan waka da ta yi farin jini ainan a yankunan kasar Hausa da kewaye. Abin da ya sa wannan waka masababi gari ta ganin ni inda duniya ta sa gaba. Shi Allah ba barawo yayi ba azalumi yayi. Barawo yare ne. Don kaga muka ci a barawo. Kaga ma yan uwan gana ku <laughs> da aka yi wa daji ni guje suka ci. <laughs> kaga to in ka dubi nan zabra ma su ce yara yaraba su ce walle ha su ce ibeci to haka ce ya barawo bai ko so ba a zalumi shine barawo muna akan tudu ba kuma har cewa ni kai ba sai na kashe tsohon zan wucewa zan ko tsoho ya dawa ni sai ni zabura ni sheka da ke rage kidin nan shari gaba aka sa ko barka baya cin mai ka yi ga dan mutanen jega kwabirare indu uniya ya ce ko kura ta sama amadu baba na gadi ya riga tan bakin garka ne ya shi ya ce mi wata ka. ni ce ma ya tudu tsoho ya taba ni ya ce magana banza da yohi ai ba a zuwa yawo gidan tududu wani faro a ƙasa ga kwata kwalo na gwadi ne na zabura na haura da keke na isa dan zaga dodo halilu shugaba ya baban su ta kira baba tsoho baban ya yi burgu ni temani kan yi burgu ya ce sata ya yi burgu To eh, wannan lokacin ka kasance mai eh, yawan yawace-yawace ma'ana ka shiga duniya sosai. Mm. Wannan shi yasa ka iya samun ilimin da ka yi eh, tsara ita wannan waka ba tare da ka rubuta ba? Fahimta daga Ubangiji ne. ita basira ta ubangiji kowa da wata Allah ince shi kuma haka zai zama da duniya ta yi kuma in ka ce bai zama da ita haka nan ka wahala da kanka ka shiga matsala wada Allah ya mutum in kana son zama da shi sai ka zauna da shi haka nan sai na gani ba mu gadi kiɗi ba duk yan uwanmu babu mai waka babu mai komai sai na duba ina ta waka ina ta waka kuma ba su gudane ne ba ga rayuwa ta sai na gane abin nan dai ba su so ne su waɗanne kenan kamar dangi na sai Allah da iko ne ya sa min tunanin in nemi zama lahiya da su in dawo cikinsu ko ban karatu dai ina nan cikinsu dan zan san ko bataliyar soja ta hita daji in gaya ma mama na dahi na dan tayata wannan shakka babu gambo dan mutanen jega sai ya tabe na zama gambo ni ce mai turu tsoho ya taba ni ya ce magana banza da yoyi Ya akwai ta da daɗi ka ta yi da kanka ai ba mu tsarma tambaya ba Dani zabura ni ka da keke ne ishe ma a daji na an bursa. Mamman ba iska da gaske. Mamman mai ba iska. Ya tabi za mu ga mun ce turu tsoho ya taba ne ce magana banza da yoyi. Ai ba a zuwa yawo gidan tudu kwa ta he kolo na agwadi. Wani abun da ya matukar burge ni a mu da gambo mijin kulu shine yanda yi mana bayani akan yanda ya dauki kiɗi a matsayin hanyar cin abinci da kuma gargaɗi ga jama'a. kiɗi ba ana yin shi a faɗa ma mutum halin da yake in gyara in kai gyara ai eh, kaga cewa banza ta koruhi alƙali dan min barayi ya dace alƙalai su gyara nan inda aka samu matsala gasar najeriya wata ƙasa ce wadda akwai masu nazari cikinta amma kan da su yi nazarin su kawo a bayani sa ya dace wanda ya ce shi ne mai waka barayi in ana magana sata yana nan Alƙali akan takarda ya ce malam yana ciki ya zuwa karan zanen mutane kaga ba ya dace a ɗauki wannan waka. an yi ta don barawo eh, gwargwadon abin da zan gaya maka kenan don zan tashi wancan bayan Allah da gaske a saurara tukuna ai shi zai jira ka a takaici dai kai kaman kayi ne domin gargadi wannan lokaci kowa ya gyara zaman shi ba a gane ganewa cewa barawo ba ainihin abin da Allah ka gudu kenan ba Allah azzalumi abai so ba wani a barawo ba sai azzalumi a ɗauki amana a miƙa ka ce kai mai arziki za ka zama cikin wannan ɓar amma a cikin wakaka akwai inda kake maganar cewar um, akwai wani yanayi da aka shiga kana ba da labari haka na faɗar cewar a dai yi tawaye ka gabar na ne dare ya so su ya ba tawaye baran nan inda ga haya ga ga ina tsaye in wuce gawa ɗanya Ku kuka zakaran ware ina zamne ni ga so ya tare da ba tawaye ba ni kiran sallah da daddare ni dai a dai yi tawaye in gaɓa na. ni dai matsuma waye bara na tun da zuba ya ce tashi ya ce ba sauri aka ba tsaya mu karya malo mai kalangu da mun ka karya kumallo da madaci ni goya bakin mugu ga keke to kamar a nan kenan idan ka ce dan ka yi gargaɗi ka yi sannan kuma ga wannan kalamin na cewar ah, ka dai so wannan kalima da nake yi a da yi tawaye in gaban nan mallamin da duk ya babara sa'a ka inda hmm. ba ni ba akwai mai masu ba da sakamakon masu jiran sakamakon barawo ya dawo mi ya samo ga aikin da an kai kaga duk mallamin da ka barawo aiki a dai ta waye ga banna ba ni ne ba wasu haka na nasa kai sai ce amma ka tsaya in wasa ba ba don bai wa tsohon kukuwa ba sai ni goma ga kan tudu ni ta tsohon kwalo kan daɗe tudu maya na maiki ke ida hannu gaban ka gaba sai yayin maya raba su ganin takin kawaka sai ya ce hula yake kasa wallan saki ya gaba ba dukkan layu sun cika ta sai ta min ga ɗan gatanwa kai yaya gaga yaya To jama'a garku sha'afa wannan shirin dai yana zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Faruk Muhammad Yabo. ha in buge shi in ba shi ga kola ya suce caye kada in dawo da dan madoci ba na cizon ta muguna murza ina da sai kaji ha ya ce mu je kama ji ne kakka da mu wancan shege ni bi ne ba mu gama wala akwai wata kisa da ka bayar ko kuma labari na wani tudu tsoho da kake magana a kai shin a takaice kamar um, shi wannan dattijon shina cikin abin da yake da unhwane ina nuna ma mutane a ajiya banki kaga in kuɗi ba su cikin gida wannan mata ba ta rike kuɗi a kashe ta kawo in ci abin duk abin duk magana da ga cikin wakan nan za an an tambaye ni an an natsu zan mai da ta zan mai da ta zan mai da ga inda ta dogara kaga inda kuɗi ne na gida nai ya amma an zo ɗauka kuɗin mata ta riƙe kuɗin an kashe ta in suna banki yawa. ba ni shiga shagon uban wani ba ni da ko sishin ko ciki, ba ni da ko kyala a tawa wannan rikici mik ba ni yarda ko in mai shiga ciki ya zo tare za mu in bi shi kawa ta in zura mu sai na ga awa zai bura kanti in dawo in tsaya tsawe in an koro sai in tara musu don haɗin argashi gashi kuda ya ɓarawo da ngatan nan gaba kaɗan ne da ake sa ran gudanar da buki na musamman akan batun tuban gambo mai waka barayi sai dai mutane da dama na cewar ba su yarda gambo na tuba ba mutane da suna cewar ba su yarda gambo ya tuba ba bukin lita eto eh sun jira sun jiri lokaci amma dai ka tuba to lalle ban yi tsammani ina komawa haka to me ka gaya wa al'umma hausa oh, na gaya musu ba su yarda ban koma gaya musu ai in kai kira mutum ya nisa ya zan bai jan kira to ka bar kira ne don ko hakan ka hiciyo bai dawo kaga an yi barna biyu shi bai dawo ba kankana ta ciwo to ina ga su wanda kake wakar watakila suna jin kamar dwada suka ke su a barawo to nan ina son kaman kai tunani ko akwai barawo garin ku ko wani gari in ya zo sarka dawo ka ta gida ne ka gaisa ka ce barawo an dawo ka ga a za ku yi a ba mu kwashe alaiya. <laughs> a to ka kai wa maki <laughs> tumarilla masu sauraro iyakacin shirinmu na al'adunmu na gado kenan daga nan sashen hausa na radio france international rfi inda kuka ji mu da hira da Alhaji Muhammadu Gambo mai waka barayi wanda kuma ya jaddada wa duniya cewa dai ya ajiye kalangu. Yanzu kan a madadin sauran abokan aiki ni Faruk Muhammad Yabo ke cewa mu haɗu wani mako idan Allah ya kai mu mu kasance lafiya.